Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa wani karamin jirgi ya faɗo yau kusa da kogin Isa a nan birnin Yamai. an kama wasu makamai da aka yi fasaha su a agades a rahoton musamman muna dauke da karin bayani dangane da wani taron horar da 'yan mata kan tsatsarar ra'ayi mai haddasa tashin hankali a bankilare wani karamin jirgi mai fesa maganin kashe kwari ya fadu yau a kusan tekun isa a unguwar ko kuma a kusan eh, kogin isa wato a unguwar gudal da ke binin yamai matukin jirgin wanda matashi ne dan Nijar ya tsira da ransa amma kuma ya samu raunuka yanzu haka yana samun kula a babbar asibitin Yamai. Laftana Najim Shebu na sojojin kwana-kwana ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Eh, to lalle yau wajen karhe tara eh, an kire mu safiyar pompe mu zo nan saboda an ce mu akwai wani jirgi da ya faɗi eh, da muka zo Allah da ikon shi ba a samu rasuwa ba mutum guda ne ke ciki safiyar pompe sun samu sun yi sekurir in shi sun yi likita da shi to yanzu dai zancen da nake muku alhamdulillah antuka Eh, yana da rai kuma eh, saburume lahiyar shi irin hatsarurruka ne ba a saurin samun su eh, in an same su an general kamin ana samun ha rasuwa ciki mai ga wanga alhamdulillah ya hidda ya samu ya hita dan Nijar ne ai cikin aikin shi na tukin jirgi ne cikin aikin shi ne Wata majiyar hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa an kama makamman yaƙi 42 da harsasai 200 da aka ɓoye cikin wasu kayayyakin sauti da bidanni mai wato bidannin mai na litar 25. An cafke waɗannan makamman ne jiya da misalin karfe 11 na safe a Agades a yayin wani bincike irin na yau da kullum. Jami'an 'yan sandar da ke kan aiki a kan wato a bakin garin Agades a kan hanyar zandar sun gano waɗannan kayayyaki ne cikin wasu motoci biyu na sufuri a sakamakon haka an kama mutane goma sha ɗaya da suka haɗa da mutane biyu 'yan asalin wata ƙasa makwabciya mutane dubu ɗaya da sittin da hudu ne aka turo ƙeyarsu daga ƙasar algeria a ranar asabar suka isa wato agades inda yanzu haka suke a bakin garin na agades suna jiran a isa da su a garuruwansu na ainihi studio kalangu ya hira da daga cikinsu a masaukin nasu mutanen ƙasar ne suka ci kurin a kawo mu gida ana ci wace irin sana'a kuke can fara ce muke ka san can da wuya ka samu aiki inda ba fasfar ba gare ka mun zo dai daga neman abinci da suka ce mu tattara kayan mu rohe Nijar da mutai kamar me ne yake sa ku kuna yin tayya aljiya wallahi malam neman abinci ne bai iyali kuma ga damana tana zo mana a gurgunce dole mu tafi neman abinci ni dai adda adda nake Allah ban abincin da zan ci a gida bara kawai san muke yi kuma da an ka ga wani ai matsalar ƙasa ta kawo haka in kana da abinci a gidanka kana da abin da za ka bai iyalinka menene zai kai ka kai ba kuturu ba ka je ka ce fi sabilillah da na bata haifar da kyakkyawan sakamako ba a departama ɗin filinge ta dalilin haka majiya karfi sun fara kwarara sosai zuwa wasu yankuna sai dai a bana ba kasar libi suka nufa ba kasar burkina faso suka dosa wakilinmu na filinge abdullahi bagasa ya haɗu da rabiu abdullahi wani matashi da ke shirin tahiya rabiu abdullahi audata daga rahi zan je wajen libir na an ce an yi kuwa yalla ko yan Allah ya sa in samu gwargwadon hali in dawo gida in ci da iyalina to musabbabin ta dai shine dalilin dai gida dai ba a yi abinci na kirkin ba babu wani abinci kuma babu wani taimako da muka samu daga gwamnati shi dai na ya samu ka taso da mu zaka mu gani ko yalla mun ta can cikin bidan nan yalla ko Allah sha ba mu sa'a mu samu kuma mu ci da iyalin mu yanzu nan mun kai ma kamar minti talatin tasha kuma ba mu samu mota ba sai mun ce kai mu zaka na suni tarbella ko Allah ya sa mu samu mota da muka zo kuma mu da dan yawa sai an ka ce wai babu wuri mutum wuri mutum shidda na ko mutum nawa mun ka zako kuma Allah ya samu mun samu mun bar wasu ba su samu ba kaga haka nan kuma bai yi ba Wata gobara ta afku yau a kasuwar mako-mako ta garin Sayi, nan take sojojin kwana-kwana na Departement ɗin Sayi suka samu isa wurin suka kuma kashe wutar. Nuruddin Abdullahi a jidan na safar Pompiye na Sayi ya yi ƙarin bayani akan ɓanar da gobara ta haddasa a hirashi da wakilinmu Shebu Muhammadu. Hakika kasuwar sayi mai ci sati zuwa sati ta kama da wuta yau da sahi. Kiran farko mun same shi ne wajen karfe tara da minti talatin da ɗaya. Kana muka sake samun wani kira na biyu a karfe tara da minti talatin da biyu. Nan take muka zabura muka isa a wurin. Gaskiya an yi asarar dukiya da dama domin rumfuna kimanin goma sha takwas suka toye kurmus kuma rumfuna ne na 'yan kasuwa masu zuwa cin kasuwar kowace ranar Juma'a. Hakika mun samu mun kashe gobarar lamarin da muka samu muka ciwo kansa tare da gudunmuwar al'umma. Avec la collaboration de la population. Majalisar Shawara ta jagorancin babbar kasuwar Maraɗi ta yi zaman taron ta ranar Asabar da ta gabata domin samun mafita dangane da matsalolin da kasuwar ke fuskanta. Tun dai bayan kaddamar da kasuwar yau shekaru uku kenan, kasuwar ta kasa cika domin 'yan kasuwa suna kuka da farashin shaguna da suka ce sun yi tsada. wannan hali yana tada hankulan masu hannayen jari inda suke buƙatar a samu mafita ayuba musa shugaban da'irar maraɗi mai kashi wato mai kashi 35 cikin ɗari na hannayen jari a kasuwar yi wa muhammad da mamman ƙarin bayani kasuwa tana cikin wani hali saboda abin da ta kashe ba ta same shi ba cikin shekara uku kenan akwai matsala shine yanzu muka tattauna muka gani yadda ya kamata a yi ya zamanto ta ci gaba mutane kullum suna kuka a rage a rage lalle kasuwar mu ta ma ci ba amma tun sun ci a rage za mu rage wa gama kuma za mu asa wani komiti wanda za ya kama ma masu jagorancin kasuwa ya zamanto nan da wata uku mu ga abin za bada za mu rage kuɗi amma za mu biya yanzu ya zamanto ki dole ke cikin kasuwa sai biya kuɗi kana cikin shago ka biya kuɗi kuma duk kuɗin da ma baka biya kiyama sai ka biya su duk wanda ke da kwantara so ga samu shi za saki kwantara ke shi kowa za su kwantara kenan za mu gane wanda ke son shago shi za saki kwantara in saki kwantara akwai kuɗin da ka tambo shi za yarda da tambo wannan kuɗi ko biya su gaba ɗaya bar gaba biya in kuma ba iya wani zai zo ya sabo kwantara a ga me nauyin da ke da shago ne ya ɗauka. An soma wani taron bayar da horo na kwanaki shida yau da safe a garin Agadez. Wannan taron ya shafi wakilan al'umma, ma'aikatan ƙananan hukumomi da sauran wato jama'ai na ma'aikatan na jiha. Horon zai mai da hankali akan tsaftar kayayyakin aiki na jama'a. Maman Habibu injiniya a fannin tsafta ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Horon da muke bayarwa a nan Meri ya shafi manyan kusoshin ma'aikatan magajin nan gari ne kamar shugabannin magajin nan gari, ƙungiyoyin fararen hula, akalla wakilai takwas na kowace ƙaramar hukuma ne muke baiwa wannan horon. Gurin da muka saka a gaba shine na baiwa ma'aikatan ƙarin sani akan abubuwan da suka shafi da'ira kamar tsabtar gari da kuma ma'aikatan gwamnati da nauyin tallafawa magajin nan gari ya ta a wuyansu. Akwai kuma kungiyoyin fararen hula da su ma suke halartar wannan horo, saboda faɗakarwa akan sake halayyar jama'a ba zai yiwu ba sai in an haɗa da ƙungiyoyin fararen hula. Le changement de comportement qu'on cherche, on peut l'avoir en s'appuyant également sur la société civile. Wani sabon kawance na jam'iyyar adawa mai suna FOE a takaice ya samu kafuwa a Nijar. Wannan kawancen ya kumshi jam'iyyar Rasin haɗin kai ta madan Bayar Gamace, na jam'iyyar PNPD a kalkasa ta Indinikar Alasan. Waɗannan jam'iyyun sun fice ne daga wani kawance na jam'iyyun adawa mai suna FRDDR. To kuma ke dalilin kafa wannan sabon kawancen jam'iyyun adawa? Alasan Indinikar kakakin wannan kawance ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin haske. sabon gungu ne muka yi na adawa mai zaman kanta wadda ake ce mafuwa dalilin da ya samu muka yi wannan sabon gungu na adawa saboda mu yi kokowa ne kokowa bisa kan lamari wanda ya shahi wagga doka wadda aka ɗauka ta shekara 2018 doka ta fasalin kuɗi kowa ya jiya abu ne wanda zai kawo kunci ga rayuwar talaka to shine yasa muka jaye muka yi wannan gungu mu mun hito daga FRDDR saboda mun gani can FRDDR kwana ya yi yawa kenan wata takala ce ta mu tadda su daga kwana masu tambaya suna cewa a mun hito saboda mu tahi gwamnati ko kuma hitowar mu abu ne wanda zai karya adawa mu ga ganin da muke wanga gungu da muka yi abu ne wanda zai kara mu adawa karhi kuma abu ne wanda zai sa a tashi a yi kokowa e kuma bamu yi shi ba dan mu tahi tare da gwamnati ba Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali. baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Karfe biyar da minti talatin sai kuma rahoton namu na musamman. Ƙungiya mai zaman kanta mai suna wata tare da tallafin furojen PCCN da hukumar kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun kasance a Bankilare inda suka shirya wani taron horo domin 'yan mata a kan tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali. Wannan taron na kwanaki biyar ya kawo ƙarshen sa a ranar talatin ga watan Nuwamba da ya gabata. Shugaban ƙungiyar Tarewa Ahmad mahmud ya yi wa Yusuf Ilewat ƙarin haske. la couche sociale concernée par cette formation. Waɗanda abin ya shafa a wajen wannan horo su ne 'yan mata da kuma mata matasa na gundumar bankilare. Saboda kun san mata suna da matuƙar mahimmanci a cikin zamantakewa al'umma da kuma matsayi a cikin kowane ɓangare na rayuwa. Don haka muka zaɓi 'yan mata da mata matasa da ke rayuwa a cikin waɗannan gundumomi domin ba su horo na ganin cewa sun kawo su wajen wanzar da zaman lafiya a cikin wannan yanki na Bankilare. Wannan horon zai kwashe tsawon kwanaki biyar, inda a cikin kwanaki biyar za mu bayar da horo a kan shagoranci da kuma yaƙi da tsauran ra'ayi. Kuma mun yi ƙoƙarin gayyato wakilan gundumar Bankilare da wasu manyan garuruwa kamar goruwar ya takala wanzarbe. Gurin mu shine mu tattara wakilan al'umma na waɗannan gundumomi. Kira da muke yi ga mata shine su matsaka ƙaimi wajen rigakafi akan duka waɗansu abubuwa da suka shafi musgunawa da kuma yaƙi da tsauran ra'ayi a cikin wannan gunduma. Kira na biyu kuma ina yin ne zuwa ga mahukunta su taimaka wa matasa domin su bayar da gudunmawarsu a kan yaƙi da musgunawa. Kira na ƙarshe ina yin ne zuwa ga ƙungiyoyi su tallafa wa matasa domin su kawo ƙoƙarinsu wajen yaƙi da musgunawa su tsauran ra'ayi da dai sauran abubuwa da suke wakana a cikin wannan yanki. Ina ganin gabaki ɗaya tare muna iya canza al'amura. Madalla masu tsaron mu ƙarshen labarin namu kenan na madacin yau zan burku da Musa Hassan wanda ya shigo domin kamar ku labarai da harshen zabarmanci. Bayan haka akwai Nafisa Adamu da da labarai da harshen Faransanci. Ai saurare lahiya. Studio Shirye-shiryen Studio Kalau. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. a nyamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.